بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya haɗa mu a wannan safiya mai taron albarka safiya ta asabar ta kuma ashirin ga watan jumada al'ula a wannan shekara ta 1438 daidai da goma sha takwas ga watan biyu shekara ta 2017 miladiya da izinin allah maɗaukin sarki a wannan safiya za mu tashi a darasi na 88 a karatu wannan littafi mai tarin albarka littafin muwatta na Imam malik ibn anas muna cikin kitabu ƙasar salati fi safar kitabu qasri salati fi safar kundi da yake magana kan abin da ya shafi kasaro a halin tafiya kundi da yake magana akan abin da ya shafi kasaro a halin tafiya kuma mun tike ne a babi na goma sha bakwai a darasin da ya gabata yau za mu tashi babi na goma sha takwas a babi na goma sha takwas imam malik ibn anas ya ce babun tibarus salati wal mashi ilaiha wannan babi yana da matashiya guda biyu yana kunshe da abubuwa guda biyu ya ce babun tibarus sala babin da zai magana kan abin da ya shafi hukuncin jiran sallah intibarus sala sauraron sallah mutum ya yi sallah a zahar sai ya zauna a inda yake yana sauraro har Allah ta'ala ya kai sallar la'asar ko mutum ya yi sallar maghrib sai ya zauna yana jiran sallar isha shine intizaru sala ina fata mun bai sauraron jiran sallah kenan shine babu intizaru sala babin da zai magana ka abin da ya shafi sauraron sallah jiran sallah shin ana jiran sallah in mutum ya sallar asuba ya jira sallah azhar ko in yi sallar isha ya jira sallar asuba ko in yi sallar la'asar ya jira sallar magariba eh kuna ji da ke ko to sai na biyu walmashi ilaiha da kuma tafiya zuwa sallah din mutum ya fito daga shagonsa ko daga ofis ɗinsa ko daga gidansa ko daga duk inda yake zuwa masallaci domin inda zai sallah to waɗannan abubuwa guda biyu sauraron sallah mutum yi sallah ya jira wata sallar da kuma mutum ya nan ya kama hanyar zuwa masallaci falalarsu da matsayinsu da yadda suke a musulunci akan haka imam malik ibn anas ya ƙulla babi domin bayaninsu kisa muka ce babin yana da matashiya guda biyu matashiya ta farko abin da ya shafi jiran sallah matashiya ta biyu tafiya zuwa wurin sallah babun tizari sala babun da zai magana kan abin da ya shafi sauraron sallah jiran sallah ya zama na mutum kullum shi yake jiran sallah ba sallah ce take jiran shi ba hakan nan kuma walmashi ilaiha babin zai yi magana kan abin da ya shafi tafiya zuwa wurin sallah قال حدثني قال وحدثني يحيى عن مالك عن أبي الزنادي عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث اللهم اغفر له اللهم ارحمه قال مالك رحمه الله لا أرى قوله ما لم يحدث إلا الإحداث الذي ينقض الوضوء قال وحدثني عن مالك قال عبيد الله ابن يحيى الليثي ɗaya daga cikin waɗanda suka yi karatun muwatta a wurin malaminsa ɗaya daga cikin waɗanda suke karatu a gaban Yahaya ibn Yahaya al-laifi kada mu manta shi ubaidullah ibn yahya al-laifi ɗa ne na Yahaya ibn Yahaya al-laifi kuma almajirinsa ne bayan da shi Yahaya ibn Yahaya al-laifi